Kalangu, studio Kalangu. daga nan birnin ya mai karfe biyar da minti talatin labaru da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani. Shiya-shiya na da'irar birnin yamai yau ne suka shiga zaman taron su na lokaci zuwa lokaci. Yau ne daren lailatul kadar muna ɗauke da bayani a cikin labarin na yau. A garin Maraɗi an kama malaman ba da karatu boko bisa amfani da digiri na jabu. Shirin musamman na yau zai hiranta ne bisa maganar da 'yan gudun hijira albarkacin zagayowar ranar su amma sai bayan kun sha labaru. Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yanzu kuma ga fasarar labarun dalla-dalla. Shiya-shiya biyar na da'irar birnin Yame tun jiya suka shiga zaman taron su na lokaci zuwa lokaci. Tsawon kwanaki uku mashawartan za su yi nazari bisa kasahin kudaden zartar da ayyuka da kuma girkin matakan ɗauka domin fuskantar damana. Abokin aikinmu Habibu Garba ya kai tako a shiya ta biyu ga bayanin da magajin garin shiyar ya masa. Euh, Ku sani cewa da'iranmu a jimilce tana da miliyon sama da ɗari uku da tamanin da uku. Wannan kuɗin abinda muka samu miliyon sama da talatin da biyu ne. Shi ya kawo kashi takwas da ɗigo biyar cikin ɗari sun sami kuɗi na ma'aikatan magajin gari. Muna da wani kwamiti wanda suke tattaunawa akan lamarin. Ni ba ni zargin kowa matsalar mu dai ba mu da isassun kudaden aiki taron ne zai ɗaukar matakan fitar da hanyoyin shayo kan matsalar kuma ai kuna ganin yadda abubuwa suke wakana a cikin da'irori bai nan gayi. a gaida ke Muhammadu. Malalar ruwa kamar da bakin kwarya da suka zuba cikin babban birnin Yame sun kai ga toshe magudanan ruwa, lamarin da ya haddasa ambaliya a cikin angoyin Yame da dama, inda ruwan ya yi ɓanna da yawa har ma da rashin rayuka na mutane da kuma wanda suka ji rauni. Sise Muhammadu, daraktan yanki na hilaye da gyaran muhalli, ya yi bayani kamar haka. Yankin ya ɗauki matakan wucin gadi na tsugunar da jama'a a ɓangaren makarantun boko, don haka gwamnati ta tanadi isassun kayayyaki ga ma'aikatar gwamnan jiha. Rarraba kayayyakin ma ya soma tun ranar Asabar, ruwa sun sabka, yanzu abin da za mu mai da hankali garai, shaidawa waɗanda suke zaune a magudanar ruwa da su fice su bar guraren. Gututun da ke gare mu a nan Yamai, Mary ba ta da kuɗaɗen da za ta aikin su, sai an kama mata. In ka duba jama'a da kansu ke ɗaukar duk abin da suka ga dama su jefa a ciki don haka ya kamata a ce mun sauya halayenmu kuma yana da kyau a ce jama'a sun biya takardun haraji saboda da su ne ake yin ayyukan gyara gari unguwanni da dama ba su da magudanar ruwa tsarin hukumar pgrcd yin kilomita tamanin a nan birnin yamai wanda zai shafi dukkan garin yamai kaga an samo mafita Yau 21 ga watan Juni wanda ya zo daidai da daren 27 na watan Ramadan, daren da ake neman ganin lailatul kadari dare mai daraja da alfarma. Kowace shekara a cikin goma na ƙarshe ne ake fatan samun ganin wannan lailatul ƙadarin, Allah Rama Abdul Fata'u Muhammadu ya fassara mana baƙin kamar haka. Le messager sallallahu alaihi wasallam l'on lui a présenté les œuvres. Annabin tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gabatar da godiya ga mutanen da suka gabata, ya san al'umma ce da Allah ya baiwa tsawon rayuwa, ya kuma san cewa mu al'umma ta wannan zamani ba mu da doguwar rayuwa, yaya za mu yi a ce mun yi irin na ɗan da suka gabata. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ka shaidawa al'umarka, zan ba ku rayuwa, amma fa idan al'ummarka ta yi da kyau. albarkar da ta kai ta wata dubu amma bai ce ka zo ka ɗauke duk tsawon dare ba babu kwana daren lailatul qadari kowa na iya kai kukansa ga Allah domin samun albarkar daren na lailatul qadari c'est au fasarar bayanin alarama abdul fata'u kenan ƙasar faransa da ƙasar amerika sun samu jituwa a kan tsedaddar shawara dangance da girkin rundunar soja ta g5 sahel kamin dai a samu wannan jituwa sai da aka kai ga yin gyaran fuska ga kundin shawarar muhimman babin da aka ma gyara su ne babu maganar a baiwa rundunar lakanin anti-terrorist an dai yi maraba da girka wannan runduna kasar amurka ta kauda manufa da sanya lakanin kuma rundunar za ta ɗaukar wato maimakon wannan shine runduna mai kula da mai da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin yankin sahel bisa ga maganar zubin kuɗi zancen an an mayar da shi a hannun kungiyar shawara masu hannu da shuni zauren shawara na tabbatar da zaman wannan lahiya wato na majalisar ɗinkin duniya yau ne ya kamata su zartar da amincewar wannan shawara. Jandarmeri ta Maradi yau da 'yan kwanaki ta shiga kiran wasu malaman ba da karatun boko da ake tuhuma da amfani da digirin jabu. Gwamnan yankin Maradi Zakari Umaru satin da ya wuce ya sanar da cewa ya kai wa babban juju wato kes 46 na malaman ba da karatun dukansu kuma 'yan kwantara gini. Muhammad Mani shugaban Fijan ta Maradi ya yi furci akan wannan magana. da la region du Maradi ya Yankin jihar Maradi akwai masu koyarwa a makarantun boko guda 46 masu takardun shaida koyarwa na bogi da muka yi bincike a satin da ya gabata wanda wanda baya da alaka da kotuna yanzu haka biyar daga cikinsu na tsare haka ma a cikin sauran yankunan jihohin waɗanda a gidajen kaso a halin yanzu su mutane ne da bincike ya nuna suna da hannu dumu-dumu ga harakar takardun shaida na jabu da haka kama su. Kun san aikin ƙungiyar sandika ba wai hakanan ne za mu kalli abin ba a duk lokacin da aka tabbatar da gaskiyar lamari masu gaskiya na iya komawa guraren aikinsu. Ga waɗanda suka shigo cikin al'amarin zan gaya musu cewa abin ya yi ƙamari kwarai a nan yankin shahar Maraɗi kuma suna iya fasawa. a gaida ke Amadu. Yau 21 ga watan Juni rana masu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe faɗin duniya baki ɗaya a nan ƙasar Nijar an gusa gudanar da sabgar da 'yan kwanaki saboda wannan wata na Ramadana sai dai tsarin duka ya kimtsu mun firanta da Black Miller ɗaya daga cikin masu shirya sabgar. Ke Amadu ya fasarta bayanin nasa. Mun yi wani aiki da minista don ɗage abubuwan da muka tashi saboda rana ce da ya kamata mu yi a haɗe. Mun yi wasu tsare-tsare sati ɗaya bayan sallah wanda zai ba mu damar fitowa a gaban al'umma. Bayan sallah za ku same mu cikin tsari domin sallatar ranar masu mizik. Me yasa ba mu yi taron muhawara ba misali kamar yadda muka saba don mu gwada cewa rana rana ce ta musamman ta murna da canza yawu tsakanin al'umma. mu ɗaya a matsayin masu aiki don jama'a, don haka muke da rana tamu ta makaɗan zamani. Fasarar bayanin blackmailer kenan. Ƙasar Nijar za ta halarci kwamɓala damben kafa da hannu taekwondo na duniya da zai gudana 24 zuwa 30 ga watan juni a garin muju kasar korea ta gusum yan wasa na kasar nijar da dama za su halarta a ƙarƙashin jagorancin sumana sanda a yau da saye ne tawagar nijar ta tashi daga nan yame metar hamza sidiku sakataren sadarwa na kungiyar yayi tarnan fudaya med bayani kamar haka don wannan wasa da ake ko takara ba Karama takara ba ke ba saboda kun gani 'yan wasanni 971 kasashe guda 183 su ne ke zuwa wajen wannan wasa bana allah da ikon shi yasa dai eh, za mu kai har 'yan takara guda shida muna da muhammadu maharana amuru tijani da ke kikin kategori kasa da kilo 54 muna da hamza suleiman da ke kin kategori kasa da kilo 58 muna da Eh, taket ben yusuf ita mace ce da ke cikin kategori kasa da kilo 62 don ka muna da abdulkadiri banya da ke kasa da kilo 80 muna da ismail yakubu garba da ke kasa da kilo 68 da abdulrazak alfaga da shi kuma ke sama da kilo 87 a yayin dai gudanar da wannan kwambala kungiyar taekwondo ɗin ta kasa da kasa za ta zaman taronta domin zaben sabbin mambobi. Alhaji Ide Isaka shugaban kwamitin Olympic na ƙasar Nijar zai zama ɗan takara a wannan zaɓe. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 da tara da hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio shugaban. A kan lamba dari da biyar da biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebosi. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango kalangu eh, studio kalangu a cikin ɗakin magana karfe biyar da minti arba'in daidai yanzu kuma ga shirinmu na musamman Jiya talata 20 ga watan Juni aka sallace ranar 'yan gudun hijira don haka muka ga ya dace mu firanta muku yanda zaman su yake anan cikin ƙasar Nijar inda suka jibinci mutum dubu ɗari biyu, 'yan Najeriya dubu ɗari da arba'in da kuma 'yan Mali dubu sittin. Adama Dawaki ta firanta da Umaru Abubakar wani jami'i na ƙungiyar HCR, mu Amadu ɗauke da fasara. Kamar yadda kundin yarjejeniyar Geneva ya fassara duk mutumin da ya kasance ya gusa daga ƙasar shi ta ainihi inda kuma ba zai iya komawa ba domin yana tsoron kar a mashi azaba don asalinsa ra'ayin da ya bayar a fuskar siyasa ko kuma don ɗan ƙasancinsa ya kasance dai yana gudun tsanantar matsa lamba da ba zai iya zama cikin yanayin ba ya kuma kasance ƙasar tasa ba ta iya kare shi da wannan halaye har ya kasance masa tilas ya ƙetara iyakar ƙasarsa ya shigo cikin wata ƙasa inda zai tambayar makafa a yanzu haka a nan birnin yame muna da mutum dubu uku da ɗari bakwai da hamsin da hudu masu zaman gudun hijira. A nan Yamme ba wani hilin da aka keɓe masu 'yan gudun hijirar sukan zo ne ba cikin wani matsi ba su zamna inda suke bukata kamar yadda ake gani sukan girku ne kewayen gari cikin hilayen da aka bari wanda ke bukatar zaman wuraren da aka keɓe. Wannan wurare cikin yankin tilabiri suke akwai na Mangaize na Abalak da na Tabarbare. Cikin yankin Tawa akwai inda ake karɓar su. Can da wuri biyu ne Tazelit da Intekan. Yanzu na Tazelit an rufe rufe shi dangance da matsalar da kuka sani bayan harin da aka kai wannan wuri. Yanzu na Azar Intikan ke aiki domin kyawun Azar Intikan shine wuri ne da ya ganta saboda zaman 'yan gudun hijira makyaya akwai balbali mai faɗi da za su iya yin kiwo na dabbobinsu. Ɗaukar yauni na wa'annan 'yan gudun hijira ya dangantu da inda suke ya kasance a birni ne ko cikin wuraren da aka keɓe. A nan birnin mai misali ba wani tsari na ba da agaji kamar yadda ake rarraba abinci a cikin wuraren da aka keɓe. Sai dai a nan cikin birnin ma kowane ɗan gudun hijira na iya gabatar da kansa a ƙungiyar Handicap International ya yi tambayar samun tallafi ko wani agaji. Akwai wani bincike da ake inda wani rukuni da aka kirka zai nazari ya ba da amsar tambayar da ƙayyade irin tallafin da za a bayar. Akwai kuma takardar da aka ƙididdige jerin halayen da ke sanya a ba da tallafin da aka tsara ma tare da 'yan 'yan gudun hijirar kansu su ne aka tambaya su faɗi da kansu a ganin su wani irin mutum ne ya kasance a cikin bukata. To madalla da kuma wanga shiri muka zo ƙarshen labarun namu da harshen Hausa yanzu kuma sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci na nike muku salama assalamu alaikum. sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.